Ishaya Sura ashirin da uku An nafci a kan Taya Abin da Allah ya faɗa game da Taya, ku yi kuka mai zafi, ya jiragen ruwan Tarshish, gama an hallaka Taya, aka kuma bar su babu gida ko tasha, daga ƙasar Saifurus magana ta zo musu, ku yi shiru, ko mutanen tsibiri, da ku ’yan kasuwan Sidon. waɗanda masu ciniki a teku suka azurta, a manyan ruwaye, hatsin Shihor suka iso, girbin Nili ne kuɗin shiga na Taya, ta kuma zama kasuwar al'ummai. Ki ji kunya, ya ke sidan. da ke kuma kagarar teku, gama teku ya yi magana ya ce, Ban taɓa naƙuda ba balle in haifi ’ya'ya. Ban taɓa goyon ’ya'ya maza ba balle in reno ’ya'ya mata; sa'ad da magana ta kai Masar, za su razana da jin labari daga Taya, Ku haye zuwa Tarshish, ku yi kuka mai zafi, ko mutanen tsibiri; wannan ce birnin murnarku, birnin nan na tun dā, wanda ƙafafunta suka kai ta zama a ƙasashen masu nesa. Wane ne ya ƙulla wannan a kan Taya, ita da take ba da rawanin sarauta, wadda ’yan kasuwanta sarakuna ne, wadda masu cinikinta sanannu ne a duniya? Ubangiji Maɗaukaki ya ƙulla shi don ya kawo ƙarshen girman kan dukan darajarta, ya kuma ƙasƙantar da dukan waɗanda suke sanannu a duniya. Ki nome ƙasarki har zuwa wajen Nilu, ya Diyar Tarshish, gama ba ki da tashan jirgin ruwa kuma, Ubangiji ya miƙa hannunsa a bisa teku, ya kuma sa mulkokinsa su yi rawar jiki, ya ba da umarni game da Funisiya cewa a hallaka kagararta, ya ce, Ba za ki ƙara yin murna ba, ya ke budurwa ɗiyar Sidon, yanzu da kike ragargajejjiya, tashi ki ƙetare zuwa Saifurus, a can ɗin ma ba za ki huta ba. Duba ƙasar Babiloniyawa wannan mutanen da yanzu ba su da wani amfani, Assuriyawa sun mai da ita wurin zaman halittun hamada, sun gina husumiyoyin kwanto, suka ragargaza ta kaf, suka mai da ita kango, ku yi kuka mai zafi, ku jiragen ruwan Tarshish, an rurrushe kagararku. A wannan lokaci za a manta da Taya har shekaru saba'in, tsawon rayuwar sarki, amma a ƙarshe waɗannan shekaru saba'in zai zama wa Taya kamar yadda yake a waƙar karuwa cewa, Ɗauki garaya, ki ratsa birni, ya ke karuwar da aka manta da ita, kaɗa garaya da kyau, ki rera waƙoƙi masu yawa, saboda a tuna da ke. A ƙarshen shekaru saba'in, Ubangiji zai magance Taya, za ta koma ga aikinta na karuwanci, za ta kuma yi kasuwancinta da dukan mulkokin duniya. duk da haka za a keɓe ribarta da kuɗin shigarta wa Ubangiji, ba za a yi ajiyarsu ko a ɓoye su, ribarta za ta tafi ga waɗanda suke yi wa Ubangiji sujada don su sami yalwataccen abinci da tufafi masu kyau.